nan hotunan suna iya su ɗau hankalinka su hana ka kushu'i a cikin sallah amma da mutum zai yi ba tare da ya rasa kushu'insa ba sallarsa ta yi amma ana so a yi sallah a gurin da babu abin da zai ja hankalin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sallah da wata ambijaniya ta wani mutum da ake kira Abu Jahm wata riga ce amma jikinta akwai akwai zanen tutoci sai ya zama wannan zanen yana daukan hankalinsa da ya gama sallah sai ya cire ya ce a mayar da ita a zo masa da wata to kaga wanda yana nuna cewa idan an yi sallar ta yi amma kuma bai dace a yi a sallah a gurin da zai dinga jan hankalin mutum ba sannan kuma ya ce yaya hukuncin sallah a gaban limami idan har ya kasance masallaci ya cika bayan liman can babu guri gefensa babu guri hagu ko dama to malamai wasu sun ce babu komai mutum ya sallah a gabansa tunda a lokacin ba inda zai sallah sai a nan din amma idan har akwai guri a baya akwai guri a hagunsa ko damansa mutum ya shige gaba to anan ya saba tsarin ya saba tsarin sallah da yadda ake gudanar da limanci wasu malamai sun tafi akan bacin sallar wannan mutum sallarsa ta ɓaci duk da cewa wasu ba su ɓata sallarsa ba amma wasu ce sallarsa ta ɓaci domin a wannan yanayi babu larura idan da larura babu komai wanda ya ce mutum baligi ya karantar da matan aure da ba maharramansa ba shin ya halatta yana son aya ko hadisi eh, ya halatta ya halatta namiji ya koyar da mace ko mace ta koyar da namiji wannan babu wani abu matukar dai ba za a samu na farko ba za a samu halwa ba na biyu ba za a samu tabarruji ba wato mata ba za su caba ado ba su zo makaranta za su yi shiga ta kamala to wannan babu komai kamar yadda kasancewa babu laifi mace ta shiga kasuwa ta je kanti ko da namiji ne yake tsaron kantin ta yi ciniki ta sayi abin da take bukata ta taya ya ce ga farashi ta nemi ragi daga baya ta biya shi matukar ne ba tare da an yi wata halwa ba ko an yi wasu maganganun da suka saba shari'a babu komai wannan ba ba ya hana kasancewarsa ba muharraminta ba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya hudu ba a ranar idi ya ga cewa wasu daga cikin mata hudubar bata same su ba sai ya tashi kira bilal aka je inda suke ya sake musu wata hudubar daban idan ka ce ai shi manzan Allah ne to bilal fa bilal ai ba manzan Allah bane kuma da shi aka je saboda haka ba wani abu in ka ce ba za a yi ba to sai ka hana su har zuwa kasuwa sai ka hana su har ciniki a kasuwa duk sai ka ce haramun ne mace ta yi wannan kaga kuwa babu wanda zai saurare ko a gidan kuma za a bi wannan fatawar ba to sa ta biyu duk dai abu ɗaya ne wai malam ya halatta baligi ya tara matan aure ya yi musu wa'azi duk ɗaya ne da karantarwa da wa'azi duk ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama mata sun zo sun same shi suka ce ya rasulullahi galabana alaikar rijal faj'al lana yawman natika fi ya ma'aikin Allah mutane sun rinjaye mu a kanka maza sun rinjaye mu a kanka ma'ana duk darasinka na maza ne saura ka sa mana wata rana da za mu dinga zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa musu wata rana su dinga haduwa a gidan ɗaya daga cikin su yana zuwa yana musu karatu saboda haka wannan ba komai bane matukar dai za a samu cikakkiyar shiga ta kamala sannan kuma za a kiyaye dokokin musulunci ba wani abu kamar yadda mace take zuwa masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su tsaya a sahun baya maza kuma suna gaba a yi sallah akwai a wancan lokaci ma akwai saboda talauci har ya kasance sahabbai da dama daga cikin su kayayyakin su duk sun yayyage idan mutum yayi ruku'u sai tsiraicin sai ya bayyana annabi ya ce wa mata to kada wata ta dago kanta har sai ma maza sun dago daga ruku'u dan kada wata ta ga tsiraicin wani annabi bai hana su zuwa masallaci ba in yanzu ne hana su zami yi wallahi hana su zami yi cewa za a yi ka'a basu su shigo kuma annabi ya hana su kuma a zamanin annabi akwai masu zuwa munafukai wanda suke zuwa masallaci saboda mata sau haka ba za su zo kuma da wuri ba sai su zo sahun karshe saboda mata suna suna abin nan da an yi ruku'u sai su dinga leƙen su ta ƙarƙashin kafafuwa Allah ya ce Allah ya saukar da wannan ayatu cikin ta wala qad alimna al minkum wala qad alimna almustaqdimin minkum wala qad alimna al ubangiji ya san masu zuwa da wuri ya san kuma masu makara masu makaran nan su ne munafikai to kaga duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba don haka yace la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallaci duk da su tsaya su yi sallar su a gida ya bi alkhairi saboda haka annabi ya hana su a hana su zuwa don haka dan an ce wato makaranta ba a samu matan da za su karantar ba sai maza wani ya ce ba za a je ba lalle wannan yana so ya yi wa wato mata wani ya jefa su cikin wani hatsari ne babba to yana ga waɗannan su ne 'yan tambayoyin da za mu ansa da fatan allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka yi kuskure allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu a jiya mun tsaya kan aya ta nawa hmm? to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إنهم يأمون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور الله مدعوك كي سركي ألا كسورنا innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min su suna kawar da kirajensu suna karkatar da kirajensu liyastakhfu minhu domin su boye masa ala hina yastakhshuna thiyabahum ku saurara lokacin da suke lulluba da tufafinsu ya alamu ma yusirruna ya san abin da suke boyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa innahu alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne game da abin da suke yake cikin kirasa ubangiji kamar yadda muka gani a ayoyin da suka gabata ya gaya mana cewa Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama da littafin alkur'ani kuma ya yi bayanin littafin nan daki-daki sannan littafin nan ya ƙunshi bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da haɗa shi da wani ba sannan kuma alkur'ani ya yi kira zuwa ga a nemi gafarar ubangiji a tuba sa yin neman gafara gurin ubangiji da tuba ga Allah shi zai sa mutane su samu rayuwa mai kyau rayuwa mai daɗi kuma ubangiji zai ba wa kowane mai aikin kwarai ladan aikinsa na kwarai ranar gobe kiyama ubangiji ya nuna mana cewa waɗanda kuma ba su yi haka ba ba su yi aiki na kwarai ba ba su tuba ba ba su yi istighfari ba to ubangiji mai tsananin azaba ne wa in tawallau in kuka juya baya fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir in kuka juya baya to ina jiye muku tsoron azaba wani ne mai girma to ubangiji ya nuna cewa a cikin mutane akwai waɗanda suka ansa wannan kira a cikinsu kuma akwai waɗanda suka bijire shi ne Allah yake ba mu labari nan yace ala innahum yasnuna sudurahum liyastaghfu min ka saurara wannan harfu tanbih ala din ana kiran shi harfu tanbih ko adatu tanbih ubangiji yana jan hankali ne da wannan duk lokacin da ka ji a saurara to hankalinka zai nutsu guri guda zaka ba da hankalinka ka je me za a ce saboda haka daidai take da harafin taukidi daidai take da harafin karfafa magana daidai take da a ce lalle ko haƙiƙa, ko tabbas innahum yathnuna sudurahum lalle su suna ainihin karkatar da kirajensu liyastakhfu minhu domin su boye masa to kaga wannan ayar abinda take nunawa a dunkule tana nuna cewa Allah maɗaukakin sarki babu wani abin da yake boyuwa ga barinsa ubangiji ya san asirru kal alaniya ya san abin da yake na boye kamar yadda ya san na sarari ubangiji shine ya san abin da zukata suka kunsa abin da harshe ma bai furta ba ubangiji duk ya san wannan qur'ani cike yake da wannan kusan babu wata babu wani shafi da zaka buda a cikin alqur'ani baka ga wata ishara ba da take nuna maka ubangiji ya san abin da yake boye ya san abin da yake sarari wala qad khalaqnal insana ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حقيقة منها للشبتم mun san abin da ransa take sassakawa abin da kake sakawa a ranka ubangiji ya ya san shi kuma ya fi kusa gareka sama da ainihin jijiyar wuyanka sama da jijiyar wuyanka ubangiji ya fi ka kusanci da kanka Allah ya cewa wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu ku sani ubangiji ya san abin da ranku ta rawukanku suka koye don haka ku kiyaye Allah wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna shuhudan illa kunna alaykum shuhudan fi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis sama ubangiji yake cewa ba ka kasancewa cikin wani sha'ani ko ka karanta alkur'ani. ko ka yi wani aiki face ubangiji yana halarci da saninsa mala'ikunsa suna halarci lokacin da kake yin wannan aiki babu wani abu da yake ɓoyuwa ga ubangiji kwatankwacin ƙwayar komayya yake ko sama da haka ko ƙasa da haka a cikin ƙasa ko a cikin sama ubangiji ya san shi wa inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ubangiji shi yake da mabudan gaibi wa inda huwa fatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal ya san abin da yake tudu ya san abin da yake cikin ruwa wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai faɗo daga wata bishiya face ubangiji ya san da faduwarsa wala habatin fi ardi babu wata kwaya a cikin duhon ƙasa face ubangiji ya san da ita wala ratbin ko kuma wani danyen abu wala bisu ko busasshe illa fi kitabin mubin face yana nan a cikin littafi yana nan ubangiji ya rubuta shi ya san da zamansa saboda haka kaga babu wani abin da yake koyuwa ga ubangiji to ba su san wannan ba shi yasa suke tsammanin akwai abin da za su yi ya koyu ga Allah malamai sun yi sabani wajen fassara wannan aya ala innahum yathnuna sudurahum me ake nufi da wannan aya me ake nufi da kuma ala hina yastakshuna thiyabahum lokacin da suke lullube tufafinsu sannan wannan damiri yastakhfu minhu shi wannan damirin minhu yana komawa ga waye ga Allah ko ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wasu malamai suka ce wani bangare ne na mushrikai suke cewa idza aghlaqna abwabana wa arsalna suturana واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد فكيف يعلم بنا suke cewa idan muka shiga gidaddajinmu muka kulle muka saki labulanmu muka lulluɓa da tufafinmu muka ɓoye gabar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin zukatanmu yaya zai san da wannan to shine alƙur'ani ya sauka yake gaya musu cewa ya san da wannan ɗin ala ala hina ala innahum yasnuna sudurahum liyastakhfu min ubangiji yace suna karkatar da kirajensu ko su ainihin boye wani abu a kirajensu domin su boye wa ubangiji kaga abin nan liyastakhfu minhu domin su boye masa wa suke boyewa shine su boyewa annabi sallallahu alaihi wasallama kaga kenan wannan shine munafici su ɓoye masa abinda suke sabanin abinda suke bayyanawa wasu malamai suka ce a akwai wani mutum da ake kira al-akhnas ibnu sharik al-akhnas ibnu sharik munafiki ne cikin munafukai. ya kasance mutum ne mai daɗin baki in ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi ta yi masa bambadanci da zaƙin baki ya nuna shi ya kowa san annabi sallallahu alaihi wasallama amma a zuciyarsa kuma babban makiyi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya saukar da aya yana faɗar irin halinsa dan daga ji daga karanta wannan aya ya san da shi ake yi kamar yadda ake cewa mai kaza aljihu baya jimirin as da zarar an ya ji ana karanta wannan ayar Allah ya san waɗannan waɗanda suke karkatar da ƙirajensu suke ɓoye wani abu a zuciyarsu ya san da shi ake wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ga wasu daga cikin munafukai munafiki ne idan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo zai shuɗe ta gabansa ko shi ya zo zai wuce ta inda manzo Allah yake wa'azi shi shikenan sai ya juya baya ya karkatar da kirjinsa wai ba zai fuskanci inda annabi yake ba ya ainihin sun kuyar da kansa ya rufe fuskarsa wai kada annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshe ya yi masa wa'azi shine Allah ya ce ai ubangiji ya san san da suke yin wannan din saboda haka kaga kenan yastakhfu minhu yana komawa zuwa ga annabi kenan damirin yana komawa zuwa ga annabi ubangiji ya san A waɗannan da suke ainihin ɓoye maka suna sun kuyar da kai suna lullaba kansu wai kada ka gane su wasu malamai suka ce wannan aya ubangiji yana magana ne akan mutanen da suke aikata mummunan aiki a lokacin da za su aikata mummunan aiki din sai su je su ɓoye su lullube kansu wai kada a gan su, sun manta cewa ubangiji maɗaukakin sarki yana ganin su yassafuna ne minan nasi wala yassafuna minan Allah wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarda min al-qawl suna ganin suna koyewa mutane amma ba su koyewa Allah ba saboda haka ubangiji yana ganin su lokacin da suke yin abin da bai yarda da shi ba lokacin da suke faɗar abin da Allah maɗaukakin sarki bai yarda da su faɗe shi ba abdullahi dan abbas kamar yadda ya zo cikin al bukhari yana cewa wannan aya ta sauka ne game da wasu mutane waɗanda suke cewa ba za su sadu da matansu ba a filin Allah inda sama eh, wato idan babu inda babu rifi wai Allah kai ya gansu ko ba za su shiga su yi ba haya ko bayan gari ko wanka ba a inda yake buɗaɗɗe wai kada Allah ya gansu to ya za a yi ka ɓoye wa Allah bagije ci to ai yana ganin su ba inda za su shiga baya ganin su kamar wani ɗaya daga irin irin wani malamin alƙur'ani yuna irin yan alƙur'ani zalla ɗin nan wanda ba maganar hadisi alƙur'ani zalla ya je hajji sai ya ce wai shi ba zai yi dawafi ba ba wando saboda haka shi da wandansa ya yi dawafi so ya za a zo ya zai zo har zai zo gaban Allah kuma ya cire wandansa ka ji jahili to in banda ka ta fara jahili waye zai faɗi wannan magana yana gaba dawafin fa in ya mutsu ban daki zai shiga kuma zai tuko wannan nasa ko ubangiji ba zai gaisha nan ba saboda haka yayin hajjin sa wai shi ba zai cire wandansa ba saboda kai yayi tsirara ubangiji ya ganshi to shi ne Allah ya saukar da wannan ayar cewa yana ganin su duk abin suke yi yana ganin su Allah maɗaukakin sarki ya ce alahina ya stakshu da siyabahun ku saurara lokacin da suke lullube kawunansu wato suke lullube kawunansu kas su ji abin da manzan Allah yake faɗa na wa'azi kas su ji maganar Allah kas su ji alƙur'ani kamar yadda Allah yake gaya mana halin da mutanen annabi nuhu suka rika yi masa wa inni da da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara mutanen annabi nuhu suka rika yi masa irin wannan halin yace duk sanda na kirawo su ina musu wa'azi dan ka gafarta musu sai su dau yan yatsun su sai su tusa a cikin kunnuwansu sannan su lullube kawo kansu da tufafinsu wai kada su ma ji abin da nake faɗa su toge a bisa abin da suke yi su ci gaba da yi bisa girman kai to ubangiji duk ya san wannan abu kuma ba abin da za su yi su ɓoye wa Allah shi ne ce ya alamu ma yusirruna ya san abin da suke ɓoyewa wa ma yu'linuna da abin da suke bayyanawa A sirru inda indahu kal'alaniya abin da ka ɓoye a gurin Allah kamar ka bayyana shi ne domin innahu alimun bi zati sudur ya san abin da zukata suka ɓoye ya san dukkan abin da mutum ya ɓoye a ransa tun ma bai furta ba ubangiji ya san wannan kamar yadda wani abin da mawaƙi na jahiliya zuhair ibn abi sulma yake cewa wala taktumullah ma fi qulubikum liyakhfa wa mahma yuktamillahu ya'lam ce kada ku ɓoye abin da yake zukatanku wai kuna tsammanin zai kuya ga Allah ya ce duk abin da kuka ɓoye ko yaya kuka kai ga ɓoye abinda yake rijin ubangiji yana sanin wannan yu'akhkhar fa yudha fi kitabin fa yudakhar li yawm hisabin aw yu'addal fa ubangiji zai iya jinkirta abin mutum yayi ta yin abu yana zaton kamar Allah bai sani ba amma ana nan ana rubuta masa shi a cikin littafi domin ranar hisabi idan ta zo ubangiji ya sakan ka masa bisa ga abin da yayi na aiki na mummunan aiki aw yu'ajjal fa yunqami ko kuma tun anan duniya ubangiji ya gaggauto masa da azabarsa ayi masa ainihin uquba tun anan duniya ka duba wannan mawaki ne tun a jahiliya ɗaya daga cikin ashabul mu'allaqat amma ya san cewa ubangiji ya san komai duk kankantar ubangiji ya san shi yana da wannan aqida yana da wannan tauhidin amma kuma sai aka samu wasu baragurbe a cikin musulmi wanda suke cewa Allahu ya'lamul kulliyat wa la ya'lamul juz'iyat wai ubangiji ya san abubuwa ne a dunkule amma bai san su ba a filla fillan su a ɗaiɗaikun su amma a dunkule ya sani kaga wannan kafirci ne mutumin da zai faɗi wannan ya bar musulunci ce Allahu ya'lamul kulliyat wa la ya'lamul juz'iyat wai idan kaga bishiya a tsaye ubangiji ya san da zaman bishiyar ya san da wannan bishiya duk bishiyoyin da suke nan ko ina ubangiji ya san su amma kowane ganye daga ciki wannan ubangiji bai sani wannan kafirci ne wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ba haka Allah ya ce duk ganyen da zai faɗi daga ubangiji ya san da zaman sa don haka mutum ya ce ubangiji ya san kulliyat bai san jusiyat ba wannan kafirci ne da an samu wasu daga cikin malamai waɗanda suka kwankwaɗi falsafa sun yi irin wannan magana irin su irin su uh, uh, uh, ibn rushd al-hafid ya yi irin wannan magana duk da dai ana fatan ya tuba shi ba ya kakkaɓe wannan abin daga ƙarshe amma mummunar magana ce falasifa su sa su faɗi irin wannan magana saboda ba san Allah ba amma wanda ya san Allah ba zai faɗi wannan magana ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mamin min dabbatin fil ardi ma dabbatin fil illa ala rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha كل في كتاب مبين نعم ubangiji ya ce wa mamin dabbatin fil ardi babu wata dabba a doron ƙasa illa ala allahi rizquha face arzikinta yana ga ubangiji wa ya alama mustaqarraha kuma yana sane da matabbatarta wa mustawda'aha da ma'ajiyarta kullum fi kitabin mubin duk waɗannan abubuwa suna nan cikin littafi wanda yake mubinin mabayyani ubangiji ya ce wa ma min dabbatin ma nafiya ce min kuma malamai a tafsiri sukan ce sila ce malaman nahu su ce za'ida ce litaukidin nafi wa ma min dabbatin ai wa ma dabbatun babu wata dabba kun ga dabbatun na kira ce fi siyakin nafi sannan kuma min ta zo bayanta wacce take ƙara tabbatar da wannan nafi din ma'ana babu wata dabba babu wani abu wanda yake rarrafe a doron ƙasa babu wani abin da yake taka bayan ƙasa illa alallahi rizquha face arzikinsa abincinsa yana gurin ubangiji ubangiji ya amfani da karma alallahi alallahi ma'ana ubangiji ya wajabta wa kansa wannan ba wani ne ya wajabta masa ba don haka wujuban minhu huwa allazi kataba ala nafsihi shi ya rubuta ma kansa wannan ba wanda ya wajabta masa ba wasu malamai suka ce zahirin wannan ayar yana nuna umumi ma'ana dukkan wata dabba abincinta yana gurin Allah suka ce amma wannan al'am allazi urida bihi al-khusus ne umumi ne amma khususi ake nufi suka ce saboda akwai dabbar da za ta halaka kafin ma ta ci wani abu na arzikin Allah wato za a iya samun dabbar daga haihuwarta ko ɗan adam ma daga haihuwarsa tun ma bai fara shan nono ba ya mutu suka ce to waɗannan ba su shiga cikin ƙarƙashin ayar ba wasu malamai suka ce a'a ayar fa'amma ce fi kulli dabba kowa kowane halitta ya shiga cikin wannan ayar domin hatta wadda bai samu rayuwa ba lokacin da aka haife shi ma'ana bai jima ba ai ubangiji ya busa masa rai lokacin da yana cikin mahaifiyarsa kuma yana ci ya sha daga cikin mahaifiyarsa daga abin da mahaifiyarsa take ci ta sha wannan ba arziki bane daga Allah saboda haka babu wata dabba sawa'un wanda ya zo da rai da wanda ya zo ya mutu bayan haihuwarsa wannan duk ubangiji shi yake azarta su domin ran ba da ya hura musu shi kansa ai arziki ne saboda haka babu wata dabba face ubangiji in an ce dabba anan dan adam ya shiga kullu ba ya dubbu fil ard alal ard duk wanda yake tafiya a doron ƙasa duk wani abin da yake taka doron ƙasa yana tafiya ya shiga cikin wannan aya saboda haka ubangiji maɗaukakin sarki yana ba da labarin cewa shi yake azarta bayansa gaba ɗaya shi ne yake tarbiyar kowa ya ciyar da kowa babu wani abu daga cikin halin ɗan adam da yake ɓuya ga Allah babu wani abu daga cikin hali na halittarsa da yake ɓuya gare shi don haka kuma shi yake azurta ku to inda shi yake azurta ku ya zai kasa sanin halin da kuke ciki dole ya san halin da kuke ciki suka ce arrizqu hakikatun riski in aka ce arziki abinda ake nufi da arziki ana nufin abinda mai rai zai ci domin ya ci gaba da rayuwa kuma jikinsa ya ci gaba da haɓaka shi ake cewa arziki duk abinda mai rai zai domin ya ɗore cikin rayuwarsa kuma jikinsa yana haɓaka wannan shi ake cewa arziki to amma ibnu taymiya yana cewa lafazin arziki lafazi ne wanda yake da ijmali dan an ce arziki to wannan kalma ce wacce ke zuwa a dunkule wani lokaci akan yi amfani da ita ana nufin abin da Allah ya halatta maka ka ci abin da ya zama halal gare ka almubahu laka akan yi amfani da kalman arziki ana nufin wannan don haka kaga haram ba zai shiga ba kamar yadda Allah yake cewa min ma razaqnahum yunfiquna suna ciyarwa daga abin da muka azurta su kaga anan ana nufin abin da Allah ya baka na halal kai ma kana ba wani ba ana wato ziga ka bane ka nemi haram don ka ciyar ana nufin ka nemi halal kuma ka ciyar daga halal din kamar yadda Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut ku ciyar daga abin da muka azurta ku ma'ana muka ba ku na halal tun gabanin mutuwa bata zo muku ba wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fa huwa yunfiqu minhu sirran wa wanda muka bashi arziki arziki mai kyau kaga anan haram bai shiga ba to kaga anan duk Allah ya yi amfani da kalma arziki amma ana nufin me ana nufin halal banda haram akwai kuma inda za a amfani da kalma arziki ana nufin abinda dan wani abu mai rai zai yi amfani da shi zai ci ko ya sha ko da kuwa ba halal bane ko da kuwa ba mulkinsa bane to kaga anan haram ma zai iya shiga ciki kamar yadda yake cikin wannan aya wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha duk abinda dan adam me duk abinda wani halitta zai ci a doran kasa sawa'un zai ci ta hanyar halal ne ko zai ci ta hanyar haram ne wannan dai daga Allah yake ubangiji shi ya halicci wannan abinda ya ci din ko abinda ya sha din annabi sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi da ya zango zango na halittar dan adam kaga a cikin bayaninsa yake cewa za a aiko masa bayan ya cika wato a kwana arba'in na hudu za a aiko masa da mala'ika ya rubuta ajalinsa fa ya amurhu bi katbe ya umarce shi kuma ya rubuta arzikinsa ma'ana abin da zai ci kaga anan halal da haram ya shiga kalmar arziki anan ta kunshi halal ta kunshi haram ubangiji zai sa da rubuta mai zai ci ta hanyar halal zai ci ko ta hanyar haram zai ci saboda haka babu wani dabba face arzikinta yana gurin ubangiji don haka kaga ashe kenan idan mun san haka za mu san cewa ubangiji ya yanka wa kowa abin da zai ci tun yana cikin mahaifiyarsa kowa an raba an bashi babu wanda zai ci na wani to wannan ta sa wasu sai suka fahimci kenan ashe ba dole ka tafi nema ba tunda dai an riga an yanka an raba arrizqu madmunun wa maqsumun to ba sai an tafi nema ba ubangiji ya lamince maka ya ce wa ma min dabbatin illa ala allahi rizquha wani ya ce shi a dalilin wannan ba sai ya fita nema ba ubangiji ya lamince masa har aka samu wani da ake gaya wa imamu ahmad shi saboda wato wai aiki da ayar ba ko abinci ya gani ba zai matsa gurin abincin ba wai illa ala allahi rizquha saboda haka sai an ɗauki abincin an tura masa Kurinsa sannan ba zai sa hannu ya ci ba wai illa alallahi rizquha sai an ɗauki abincin kuma an bude bakin shi an zuba a ci ai sai sai haɗewa kuma ya ce illa alallahi rizquha to amma da an jefa masa a baki kuma sai sai ya haɗe ashe kaga wannan kawai kawai shakiyanci ne shi yasa da aka gaya wa Imam Ahmad yayi inkari inkari mai tsanani yace wannan bai san Allah ba bai san Allah ba ka ce illa alallahi rizquha ko ba zai ci abinci ba abincin ba shi an kawo sai an matso da shi kusa da shi bayan an matso da shi kuma sai an buɗe bakinsa an jefa masa loma to dan me yake taunawa ya haɗiye ai sai yin komai ya ce ubangiji ya tura masa cikin cikinsa ya bar shi a baki to amma dan ya san cewa kuma an je makura sai shi kuma ya tada nashi aikin to akwai tambaya da aka yi wa ibnu taymiya alaihi rahmatullah game da wata magana da abu hamidul gazzali ya faɗa a cikin littafin sa minhajul abidina abu hamidul gazzali a cikin wannan littafi yana cewa arziki an lamince wa kowa ubangiji ya lamince wa kowa saboda haka bawa ba tilas ne ya nemi arziki ba ba tilas ne ya nemi abinci ba domin ubangiji zai bashi arzikin bi fi'li sababin wa bi ghairi sabab ko ya kama sababi ko bai kama sababi ba ubangiji zai bashi yayi hujja da wannan ayar ce ai Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha har ma yake cewa su kansu annabawa da waliyai masu tawakkali ba sa neman arziki ba sa neman abinci zaune suke yi kawai suna bautar Allah don haka shi yana kira ga masu bautar Allah su sanya wannan shine tsarin su a cikin wannan littafin nashi hajjul abidi ce yana kira su sanya wannan shine tsarin su ba sai sun fita sun nema ba ubangiji zai kawo musu arzikin su daga duk inda yake ya lamince musu wannan ya dauke musu wannan to shine aka tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa yaya irin wannan magana take Ibn Taymiyyah ya bada ansa cikin risala wa ke doguwa amma takaitacciyar maganar da yake yake cewa irin wannan magana daga zali yake faɗa a cikin littafinsa wasu daga cikin jama'a sun faɗi irinta amma malamai da daman su basu faɗi irin wannan magana ba ba sun saba ma wannan magana ce duk wanda yake tsammanin tawakkali yana wadatar da mutum ba sai ya nemi sababi ba to babu shakka inda taymiya ya ce wannan bataccen mutum ne wanda ce kawai zai yi tawakkali ba tare da riko da sababi ba ya ce to wannan ya ɓace?' kamar wanda zai yi tawakkali zai ce tawakkali shi kaɗai ya ishe shi ba sai ya yi aikin da zai shigar da shi aljanna ba in ubangiji ya rubuta dan aljanna ne zai shiga in ya rubuta dan wuta ne kuma babu abin da zai iya sa kan shi aljanna sai ya ce ya daina aikin kwarai yace to wancan mai irin wannan tawakkali yace ba zai tafi neman abinci ba daidai yake da wanda zai ce ba zai yi sallah azumi zakka ba ba zai taba yin wani aikin alheri ba wai ai yana nan yana tawakkali dan ubangiji ya riga ya gama yanke hukunci ya gama tsara komai da komai shi sai inda aka yi da shi ba zai yi aiki ba tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min aljanna wan nar babu wani ɗaya daga cikin ku face an rubuta masa masaukinsa a aljanna ko a wuta lokacin da annabi ya faɗi wannan magana sai sahabbai suka ce ya rasulullahi afala nad'u al'amal wa nattakilu ala alkitab ya rasulullahi ba za mu barto aikin da muke ta yi din ba kawai mu dogara da abin da aka rubuta mai annabi ya ce musu sai ya ce da su la a i'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa la ku je ku yi ta aiki kowa ana hore masa irin aikin abin da aka halicce shi dan shi haka mumini zai yi aikin imani domin dan wannan aka halicce shi kafiri kuma zai aikin kafirci domin dan wannan aka halicce shi fajiri zai ga yana fajirci domin dan wannan aka halicce shi don haka i'malu fa kullum muyassaru lima khuliqa la haka nan yazo a cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallama an ce da shi ara aita ma ya'malu nasu fihi wa yakdahuna fi ma jaffat al-aqlam wa tuyat as-suhuf a fi ma jaffat al-aqlam wa tuyat as-suhuf ya manzan Allah baka ga aikin da mutane suke yi ba wahalar da jama'a suke sha suna shan shi ne kuma a cikin abin da aka riga aka ainihin abin da alƙalin ba suka bushe aka rufe takardu aka naɗe takardu ma'ana suna yin aiki ne bayan an riga an gama rubuta komai an kaddara komai sai annabi ya ce da su la i'malu fa kullum yassaru lima khuliqala ku yi aiki kowa ana hore masa abin da aka halicce shi saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa al asbabul makhluqa wal asbabul mashru'a min al qadari dukkan asbab waɗanda suke na shari'a kamar mutumin da zai shiga aljanna sai yayi aikin kwarai sai yayi imani yayi aikin kwarai wannan sabab din shi ma yana daga cikin kaddara wanda kuma zai shiga wuta shine yake aikin yan wuta wannan sabab din shi ma yana daga cikin kaddara haka nan al-asbabul makhluqa su ma min al-qadari suna daga cikin kaddara ka ganka kai dan kasuwa ne hanyar cin abincinka hanyar kasuwanci wannan yana daga cikin kaddararka ka ganka kai ma'aikacin gwamnati ne hanyar cin abincinka shine hanyar aikin gwamnati wannan yana daga cikin kaddararka saboda haka dukkan waɗannan abubuwa al'asbab ɗin dukkan su min alƙadari shi yasa lokacin da sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ara aita ruqan nastarqi biha wa tuqan nattaqi biha wa adwiyatan natadawa biha hal taruddu min alqadari shay'a suka ce ya manzan Allah baka ga wato ka babu labarin ruƙuya da muke yi tofi da muke yi wannan tawaida da muke yi da kuma ainihin rigakafi da muke yi da kuma magani da muke sha shin duk wannan zai iya canza kaddara zai iya ture kaddara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu hiya min alqadari waɗannan su ma duk suna cikin kaddara haka addu'a da kake yi min alqadari nabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yaruddu alqadara illa du'a ba abin da ke mayar da kaddara sai addu'a ubangiji ya kaddara wani abu zai same ka idan kai addu'a ubangiji ya ije maka abin har ta kai sayyidina abubakar yana addu'a yana cewa ya ubangiji in kunta katabta ne shaqiyan famhuni waktubni sa'idan ya ubangiji in ka rubuta ni dan wuta ka goge ka rubuta ni dan aljanna yamhu allah ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab ubangiji yana share abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama domin kundin littafin gaba ɗaya a gurinsa yake saboda haka ubangiji na iya canza abin da ya so ya canza babu wanda zai hana shi canzawa in ya ga dama ya canza bayan ya rubuta mutum dan wuta idan mutumin nan ya kasance yana ta addu'a ubangiji ya canza masa halayensa duk zai duk ubangiji zai yi wannan abinda dai yake aƙida shi da abinda ibnu taymiya yake cewa al-iltifatu ila al-asbab shirkun shirkun fi tauhid wa mahwun wa mahwul asbabi an takuna asbaban naqsun fil Mutum ya ce ba ruwan shi da sabab a abin yace zai rike sababin shine mai tasiri ya ɗauki sababin shine mai tasiri ba dan abu kaza ba fa ba zai samu kaza ba ko ba dan abu kaza ba da kaza bai same shi ba ya mayar da wannan abin shi yake yin tasiri ya ce wannan shirka ne a tauhidi sannan mahol asbab an ta kona asbaban naqsun fil aqli mutum ya ce ba zai rike asbab ba ya ce ba wani sababi abubuwa hakanan suke zuwa katsahan hakanan to kuma wannan tawaya ce a hankali don in ba mahaukaci ba ba wanda zai zauna an ka abinci ce sai an turo mishi sai an sa masa abai kaga wannan ai naqsun ne fil aqli mai hankali ba zai wannan ba mutum ya ce yana son haihuwa amma ba sai ya aure ba kaga wannan mahaukaci ne mutum ya ce yana jin yunwa amma ba zai ci abinci ba kuma so yake ji ya koshi kaga wannan mahaukaci ne sauraka mahawul asbab naqsun fil akli mutum ya share sababi kuma ya ce ba zai yi riko da su ba wannan kuma tawaya ne a cikin hankali sannan kuma al-i'radu anil asbab al-ma'mur biha shi kuma qadhun fi shar'i mutum zai kawar da kai daga sababban da ubangiji ya umarni da su a ce misali ubangiji ya ce sai ka yi imani ka yi aiki na kwarai za ka shiga aljanna mutum ya ce a in allah ya rubuta shi dan aljanna ba sai ya yi wannan ba ma kawai zai sami kanshi cikin gidan aljanna ce to kuma wannan tawaya ce suka ne ga shari'a suka ne ga shari'a don zai zama kenan ubangiji ya yi umarni da kyawawan abubuwa ya hana mummuna a banza kenan tunda ba za su zama sanadiyar shigar ka aljanna ba za su zama sanadiyar tsiranka daga wuta ba a waka ubangiji ya sauƙaƙe sabubba daban-daban abinda ya kamata bawa kada ya zanya ya kallafa ransa zuciyarsa ta dogara akan abin da yake sababi ba Allah ba ya sanya sababin shine na ƙarshe wannan yana zama matsala a cikin tauhidin mutum saboda haka idan har sabubba da ubangiji ya riga ya kaddara wa mutum akwai wanda ubangiji ya yi umarni da aikata su a yi riko da su tare da tawakkali bisa ga Allah kamar mutumin da zai yi farilla ya ba da duk abubuwan da Allah ya wajabta masa kamar mutumin da zai yi jihadi ya je yaƙi abokan gaba ya ɗau makami ya sanya silke domin kare kansa ba zai zauna ba ya ce ai ubangiji idan yayi yayi nufin zai karya abokan gabanmu ko ba mu fita jihadi ba zai karya su annabi sallallahu alaihi wasallam a filin jihadi ya dinga daga hannu yana addu'a ba gida ya kwanta ba ya ce sahabbai duk su shiga gida kulle ayi ta addu'a a tsakiyar fili ya daga hannu yana addu'a na Allahumma in tahlik hadhihi al-isaba falin tu'bada fil ard Allahumma jizni ma wa'adtani Allahumma anjizni ma wa'adtani yana ta addu'a har gwadansa yana faduwa kasa sayyidina Abubakar yana daukowa yana mayar masa yana cewa hasbuka hasbuka ya ishe ka ka kafaka ka rabbuka yadda kake roƙon ubangiji ya ishe ka ubangiji zai zai biya maka abin da kake so annabi yayi wannan addu'a ne a fagen daga ba a gida ba saboda ka sai an rike sabab shi yasa lokacin da tatar suka kutso kai cikin garin dimash suna neman su ainihin mamaye garin kamar yadda suka mamaye wasu garuruwa shugabannin suka tsire aka bar talakawa da kaddararsu a lokacin kafin shugabannin su gudu suka tara malamai a masallaci cewa to gafa mutanen nan ba mai iya cin musu da yaki domin kasashe daban-daban sun biyo sun lashe ballantana mu me kuka ga ya kamata a yi sai wasu malamai tashi suka yi suka ce a yi ta'addu'a wai a yi ta'addu'a ibn taimiyya ce a'a yana cikin malamai tashi ya ce a'a mara za mu yi mafita yaki, mu je mu tare su in mun yi haka tabbas za mu ci nasara suka dube shi suka ce ka ce insha Allah ya ce insha Allah ta hakikan la ta'alika ya ce ina faɗar insha Allah bisa tabbaci ba wai bisa ina tantama ba kuma aka fita aka je aka gwagwagwa aka yi kirjiya Allah maɗaukakin sarki ya bawa ainihin musulmi nasara a kansu shi kaga da an daka ta malaman nan da sai dai a zo a same su a masallacin a rusa masallacin a kansu duka a yayyanka su ashe ubangiji yana buƙatar a rike sababi to haka nan abin da ya shafi ci da sha dole ne sai ka tafi nema ba wai zama za ka yi ka ce ubangiji abin da ya rubuta maka zai zo ya same ka ba ai rabon tsuntsu baya faduwa baya hawa sama wai ko ya hau zai faɗo rabon kwaɗo kai rabon tsuntsu kam zai bi shi amma kwaɗo yana ƙasa to haka za ga malamai sun yi magana game da azad. ga mai hajji wato guzuri ga mai hajji shin ya kamata ya ɗau guzuri in zai tafi hajji ko sauran tafiye-tafiye a ɗau guzuri ko ba ɗau wasu suka tuma suka ce ai ba sai an yi guzuri ba wai tawakkali ne ba sai ka yi guzuri ba amma abin da yake sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da sunnar khalifofinsa guda hudu shiryayyu da sunnar sahabbansa da sunnar tabi'ai da manya-manyan malamai shine suna yin guzuri lokacin da za su tafi hajji. suna yin guziri lokacin da za su fita tafiye-tafiyensu wannan shi ne abin da yake sunna shi ne ɗa'a ga Allah shi ne ɗa'a ga manzan Allah domin a cikin wannan guzirin za ka amfanar da kanka kuma za ka iya amfanin ma da wani yin saɓanin haka saɓa wa Allah ne da manzansa shi ya sa malamai suka sanya azad a cikin al'istiba'a ga duk wanda yake zai je hajji amma ba shi da guzuri ko da yana da kuɗin abin hawa amma ba shi da guzuri to hajjin bata zama wajibi a kansa ba domin har yanzu bai shiga cikin limanin safa ilaihi sabila ba sai lokacin da ya samu guzuri don haka ubangiji ya lamunce wa bawa arzikinsa don haka duk abin da ubangiji ya rubuta wa mutum na arziki zai same shi amma kuma wannan ba shi yake nuna cewa ba zai rike sababi ba idan bai rike sababi ba ta yi ma ya ci haramun idan bai je ya nemi halal ba ta yi ya ci haramun sababi da ɗan adam yake samun ainihin yake samun abinda ubangiji ya rubuta masa na arzikinsa da shi ya kasu kaso kaso akwai sababin da yake fi maqduril abdi akwai sababin da yake laysa fi maqduril abdi akwai sababin da bawa zai iya akwai wanda ba zai iya ba kamar yadda akwai sababin da yake mu'tad an saba ganin sa akwai sababin da yake nadir sababin da bawa zai iya shine kana iya zuwa kasuwa kana iya yin ainihin dako kana iya yin leburanci kana iya aikin gwamnati duk wannan sababi ne fi maqduril abd ubangiji ya sanya bawa mai iya yin wannan ne akwai sababin da laisa fi maqduril abd idan idan ainihin manomi yazo zo ya shuka ba ya da ikon ya sanya samaniya ta yi ruwa har ainihin ruwan sama ya zubo har wannan suka ta fito wannan ba a hannunsa yake ba hatta ɗan kasuwa da zai fita kasuwa zai iya tallata hajarsa ya fito da ita ya kura ya ta ya zuga ta ya yi mata kore amma kuma wannan ba shi zai sanya wa mutane san abin ba ubangiji shi zai sanya musu san abin su so abin har su saya to akwai sababin da yake fi makdoral abd bawa zai iya yin shi akwai kuma wanda ubangiji ne kadai zai iya yin shi sannan akwai sababin da yake mu'tadun ne an saba ganin shi ka je ka sayar a baka kuɗi ka samu abin da zaka ci wannan an saba wannan yana ya kawo maka kyauta wannan ya baka taimako wannan duk an saba ganin wannan akwai kuma wanda yake laisa laisa mu'tada nadiran yakan faru amma ba sosai ba kamar irin annabi yayi addu'a abinci ya karu ya habaka yayi wa ruwa addu'a ruwa ya yawaita ya ishi mutane masu yawa kamar wani salihi ya addu'a abinci dan kadan ya yawaita duk wannan sabab ne amma laisa mu'tada ba a saba da shi ba kamar wani lokaci ubangiji ya rike ya rike ruwa a samu fari wato ba a samu ruwan sama ba amma ubangiji kuma ya aiko wata iska wacce wannan iskar ita ce za ta sa amfanin gona ya kyau ubangiji duk yana iya yin wannan amma sabab ne wanda yake nadir ba a saba da shi ba to duk abin da yake sabab wajibi ne dan adam idan har yana cikin makudurin dan adam ya ainihin yi ƙoƙarin nemansa Allah maɗaukakin sarki ya sanya komai da sababi ka duba annabi Dawud Allah cewa wa allamnahu san'ata labusin tuhsinakum min ba'sikum mun sanar da shi yadda zai dinga kera silke wanda zai dinga muku kariya daga yaƙe-yaƙen ku kaga aka sanya silke shine sababin da za a samu kariya lokacin da ake yaƙi ubangiji ya sanya sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum ubangiji ya sanya kayayyakin da zasu rinka kare ku daga zafi da wanda zasu rinka kare ku daga ainihin sanyi da wanda zasu rinka kare ku lokacin yaki duk ubangiji ya sanya waɗannan abubuwa tare da waɗannan asbab din to haka nan annabawa dukkaninsu suna da sana'ar yi babu wani annabin da ba shi da sana'ar yi babu wani annabin da ba shi da sana'ar yi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna afdala ma akala kalar rajulu min yana daga cikin mafificin abin da dan adam ya ci ya kai bakinsa abin da ya ci daga ainihin abin da ya tsoruta cewa inna dawud wa kana dawud ya'kulu min kasbi yadi annabi dawud kira yake yi yana ci daga abin da hannunsa ya tsoruta hakanan zakariya ya kasance najjar ne annabi zakariya ya kasance kafinta ne kafintanci yake yana cin abinci annabi ibrahim alaihi salam khalilur rahman dabbobi yake kiwo makiyayi ne dabbobi yake kiwo kuma yana da dabbobi masu yawa shi yasa ma in yayi bakin ma da bai san su ba sai ya kai musu ijlin hadith wato gashashen dan maraki kaga in babu wadata ya za a yi bakin da baka san su ba ka ba su gashashen dan maraki alamar kaga akwai abin kenan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kiwo ga mutanen maka ya yi musu kiwon dabbobinsu suna dan bashi wani albashi ya ce to babu kuma wani annabi sai da ya kiwon dabba a kenan babu wanda zai zauna ya ce shi kawai za a zai samu ya ci abilis wannan babu shi dole ne sai ya nema ubangiji ya sanya komai da sababi illa iyaka abin da ba a so kada ka mai da duniya ta zama ita ce a zuciyarka ka bar duniya a tafin hannunka kada ainihin abin duniya ya hana ka kai alkhairi kada samu ya hana ka da tsoron talauci ya hana ka ka taimaki addinin Allah gashi abin a hannunka amma ba za ka iya fitarwa a taimaki addinin Allah ba wannan abin da shi abin da ba a so kenan annabi yana cewa man kanat al-akhiratu hammahu ja'ala ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu shamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghima wanda duk lahira ita ce a zuciyarsa ubangiji madaukakin sarki sai ya sanya masa wadatarsa a cikin zuciyarsa ya sa masa wadatar zuci kuma ubangiji ya hada masa jama'arsa kowa da kowa ya je yana son sa kuma duniyar ta zo masa tana tana turmusa hancinta a ƙasa wanda kuma ya kasance a duniya hammahu ja'ala Allahu faqrahu bayna ainihi wa farraqa alaihi shamlahu wa lam ta'tihi min ad-dunya illa ma qaddara la wanda kuma duniyar ita ce a zuciyarsa sai ubangiji ya sanya talaucinsa talaucinsa a gaban idansa don haka ga kudin amma ba zai iya ci ba yana tsoron wai kai ya talauci sannan kuma ubangiji ya rarraba masa jama'arsa ga su tare da shi amma ba sa san shi za su zai ba su yi masa bambadanci amma daga gefe za su zage shi kuma babu abin da zai samu na duniya sai abin da aka kaddara masa don haka ubangiji yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba wani abu mai gudana a doron kasa face arzikinsa yana ga ubangiji wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha ubangiji ya san matabbatarta ya san ainihin ma'ajiyarta kullum fi kitabin mubin duk wannan yana cikin littafi mabayyani Allah madaukakin sarki yayi mana jagora ya mana gamdakatar wa sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi